ranar goma sha bakwai ga watan yuni na wannan shekara ne mahara suka sace ɗaliban daga makarantarsu kuma tun wannan lokaci suna hannun barayin in bayan biyar da aka ceto da farko da kuma wasu biyu da suka kubuta sai ga shi ranar asabar da ta gabata an ceto wasu biyu a jihar zamfara wakilin sashen hausa na muryar amurka a jihar zamfara sani sha'ibu malumfashi ya jiyo kwamishinan 'yan sanda na jihar hussein rabiu yana bayani akan ceto yaran muna so mu shaida muku cewa game da waɗannan. 'yan makaranta ɗalibai da aka sace a yawuri to da izinin allah jami'an tsaro da suke ɗan sadau maru local government sun samu nasarar ceto yara biyu daga cikin wayannan da aka sace a yawuri kuma na farko ita ce maryam abdulkarim mai shekara goma sha biyar yar asalin ushi shine a jihar Neja sai kuma buhari faruk shi kuma wanda yake da zama a wara a jihar kebbi kenan shi kuma shekararsa goma sha bakwai to jiya muka kai su asibiti aka duba lafiyarsu alhamdulillah za mu kai su kebbi state bayan baro jihar zamfara da yaran na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar kebbi ko sun samu isowarsu a jihar sai dai kakakin rundunar dsp na fi abubakar bai ɗauki kiraye kirayen da ne masa ba ko kuma mai da amsa a saƙon da na tura masa na kuma zanta da ɗaya daga cikin iyayen yaran malam buhari ya diwara wanda tuni yana garin na birnin kebbi kuma ya yi ido biyu da yaronsa hmm. nawa ne kenan biyu biyu to yanzu kamar shi wannan da ya to ya samu shigowa hannun ku ko har yanzu dai yana na ana kula da lafiyan shi to kamar ka samu ji wani abu ga yaron bayan ya iso ko kuma dai baka samu zanta da shi ba To gaskiya an dogon da shi ba na dai tambaye shi ya aka yi suka ya aka yi sai aka ce to bari a bashi shi a je gida a ja da shi fatima gogo ce ga ɗalibar ɗayar da aka ceto alhamdulillahi muna farin ciki da godiya zuwa ga ubangiji da ya tsare mana ita kuma ya ƙara sadan mana da ita kuma cikin koshin lafiya da kuma aminci. Yanzu haka dai waɗanda suka sace ɗaliban na ci gaba da rike yaren da adadin su ba zai kasa tamanin ba. Yanzu haka dai waɗannan yaran biyu da aka ceto suna nan birnin kebe ana kula da lafiyar su kuma yau ne ake sa ran gwamnati ta yi magana akan su ko kuma ta hannun tasu ga iyayensu. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya